radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na rana. zagayi na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kwarar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rara tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha uku ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 1975 aka fara yakin basasa a cikin kasar labanan sanadin fara wannan yakin basasa dai shine harin da mayakan kungiyar kiristoci ta kasar labanan masu samun goyon bayan isra'ila suka kai wa wata mota dauke da falastinawa kuma sa kashe talatin daga cikinsu yahudawa ne dai suka haddasa wannan yakin basasa inda musulmin kasar labanan masu goyon bayan palestinawa har ma da wasu kiristoci masu goyon bayan al'ummar falastinu suka shiga yaki da kiristoci masu samun goyon bayan isra'ila kiristocin da suke samun goyon bayan isra'ila a kasar labanan dai sun haifar da matsaloli masu tarin yawa a kasar bai ga haifar da yakin basasa su ne kuma suka taimaka ma isra'ila wajen mamaye kasar tare da kashe mutane da dama sakamakon mamen da isra'ila ta yi wa kasar labanan ne aka samu kungiyoyin gwagwarmaya masu dauke da makamai inda kungiyar amal ita ce ta fara yaki da mamayar isra'ila a labanan kafin daga bisani kuma aka kafa kungiyar hezbollah wadda ta fatattake isra'ila daga kasar labanan kuma ta fice daga kasar babu shiri a halin yanzu dai kungiyar hezbollah ita ce babban karfin kafa ga isra'ila wanda ya hana isra'ila aiwatar da manufofinta na babakere a kasar labanan da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan afrilun shekara ta 1945 a lokacin yakin duniya na biyu kasashen kawance suka mamaye kasar austria kafin wannan lokacin da shugaban ƙasar jamus adolf hitler ya mamaye kasar austria inda ya mayar da ita wani bangare na kasar jamus kuma ya tilasta sojojin kasar suka shiga yakin duniya na biyu ƙarƙashin gwamnatin nazi a lokacin da sojojin jamus suka fara ja da baya a lokacin yakin duniya na biyu sojan kasashen kawance sun mamaye kasar austria kuma suka raba kasar zuwa kashi biyar kowace kasa tana iko da bangare guda yayin da vienna fadar mulkin kasar austria dukkanin kasashen ne suke iko da ita bayan kawo karshen yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1946 kasashen kawance sun baiwa austria 'yancin kanta a cikin shekara ta 1955 kuma suka kammala janye dukkanin sojojinsu daga cikin kasar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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne fa bayan na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran sojojin isra'ila sun sake kashe wani bafalastini a yammacin kogin jordan 'yan sandan birnin new york na amurka na farautar mutumin da ya bude wuta tare da raunata mutum kimanin ashirin ministar harkokin wajen zamu na ziyara a kasar mali bayan da kungiyar tarayyar turai ta yunkuri dakatar da habar da horo ga dakarunta da ke kasar sun suka labaran kamar da za a ji su rahotanni daga palestina na cewa sojojin isra'ila sun harbe har lahira wani ba palestine a yammacin kogin jordan ma'aikatar palestine ta ce sojojin na isra'ila sun harbe matashin ne ta hanyar harbin bindiga a kwanan dai ana cikin zaman ɗaɗar a yankunan palestinawa da israila ta mamaye musamman a garin jerin da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da firaministan isra'ila naftali bennett ya baiwa dukkan jami'an soji da na tsaro cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu a yankunan furcin da ma'aikatar harkokin wajen palestinian ta ɗauka a matsayin umarni na kashe palestinawa game da halin da ake ciki dai a yankin majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakatarinta antonio guterres ta nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki na ruruwar wutar rikici tsakanin palestine da kuma isra'ilar rundunar 'yan sandan birnin new york na amurka ta ce tana ci gaba da farautar mutumin da ya bude wuta a tashar jirgin karkashin kasa ta brooklyn inda ya raunata mutum kimanin ashirin a ranar talata a cewar rundunar lamarin ya faru ne lokacin da wani jirgin kasa ke tsayawa a tashar da ke kusa da sunset park wani mutum da ya rufe fuskarsa sanye da rigar ma'aikatan gine-gine ya bude wuta kan mutanen da ke cikin jirgin da ma waɗanda suke waje kusa da jirgin 'yan sandan sun ce za su kara tsananta bincike game da musabbabin afkuwar lamarin da take karin haske kan hakan mataimakiyar kwamishinan 'yan sandan birnin laura kavana ta shirya wa manema labarai cewa biyar cikin waɗanda aka harba na cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai a ɗaya hannun kuma an yi wa shugaban amurka joe biden cikakken bayani game da abukuwar wannan lamari to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voa daga birnin tehran kasashen rasha da kuma belarus sun kuduri aniyar karfafa cuɗanyar tattalin arziki da ke a su wannan bayanin ya fito ne yayin taron manema labarai da shugabannin kasashen biyu suka gudanar yayin ziyarar da shugaban belarus alexander lukashenko ya kai a rasha shugaba putin ya bayyana cewa kasarsa da belarus za su ƙara karfafa cuɗanyar tattalin arziki da ke su ta yadda za su daƙile takunkumin da kasashen yamma suka kakaba musu kana ya ce kasar belarus dandali ne mai dacewa ga rasha na yin shawarwari da ukraine a nasa bangaren shugaba lukashenko ya bayyana cewa kasar amurka tana shawo kan ukraine da poland da kasashe uku da ke gabar tekun baltic domin su yaƙi belarus don haka belarus din za ta hana duk wata dama ta yaƙar rasha yayin da kasar ke gudanar da aikin soji na musamman ministar harkokin wajen jamus annalena bergbock na ziyarar aiki a kasar mali da ke yammacin afirka ziyarar na zuwa ne bayan da kungiyar tarayyar turai ta ce za ta dakatar da bayar da horo ga dakarunta da ke kasar jamus dai na duba yiwuwar kara tsawaita wa'adin zaman dakarunta a kasar yayin da ake nuna fargaba kan ayyukan sojojin haya na kamfanin wagner na kasar rasha jamus dai na da dakaru fiye da dubu daya da ke cikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato minisma a kasar mali to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labarin da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na noma. masu saurare kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran da zamu gabata muku da shirin nan na mukoma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau zamu mu dubi ne akan wani shiri da eh, hukumar abinci ta duniya wato fawa ta fito da shi a arewacin kasar rwanda domin taimakawa manoma za kuma mu ji kokarin da da tura take na cike gurbin karancin abincin da za a iya fuskanta saboda yakin ukraine a cikin wannan nahiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a arewacin kasar wanda ana fuskantar matsalar karancin ruwa domin noman rani a wannan ƙasa ɗaya bisa uku na manoma suna fuskantar matsala kafin su samu ruwan da suke buƙatuwa da shi don haka sai sun yi tafiya mai tazara sannan su isa inda za su samu ruwan da za su yi ban ruwa a lambunansu da kuma wanda za su sha can yankin arewa ɗin da yi an fi buƙatuwa da ruwan ne saboda a nan ne ake noman kayan lambu ɗaya daga cikin hanyoyin dogaro domin noma a wannan yankin shine ruwan sama sai dai saboda yankin yana da kwari mai zurfi mafi yawancin ruwan da yake sauka yana gangarawa ne cikin wannan kwarin na kogin yanzu shi ko kogin yanzu shi ne aka gina madatsar da ake amfani da ita domin baiwa babban birnin kasar kigali ruwan sha da akwai kalubale mai girma wajen raba ruwa ga mutanen wannan yankin na karkara domin kamfanin samar da ruwa a yankin yana baiwa yankunan ne ruwa bisa sa'o'i kaɗan ko da rana ko kuma da dare da wuya akan samu ruwa da safe a wannan yankin don haka manoma ba su samu isassun ruwan da suke bukatuwa da su domin su yi ban ruwa a lambunansu saboda wannan dalilin ne hukumar abinci ta duniya wato fao ta sanar da kafa wani shiri na gidan matattarun ruwa har guda shida domin taimakawa manoman tsarin da hukumar abinci ta duniya ɗin ta fito da shi ya kunshi ɗebo ruwa daga cikin wato wannan kogi na yanzu ta hanyar amfani da wasu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana sannan a tara su a cikin wuraren da aka ware guda shida ta wannan hanyar za a samar da ruwa a kodaushe ta yadda manoman za su rika samun ruwan barrani a cikin gonakinsu daga bututun da aka shimfiɗa hakan ya baiwa manoman damar shuka kayan lambu da suka kware a kansa kuma ana samun su a kowane lokaci a shekara ba tare da yankewa ba manoman yankin sun bayyana cewa wannan shirin na fawo ya zo musu da sauƙi ya raba su da rashin aikin yi ya kuma ƙara musu yawan abin da suke nomawa a kowane lokaci to idan muka fita daga nahiyar afirka muka nufi can tarayyar turai kuwa yakin da rasha take da ukraine ne yake ci gaba da tsawo matsaloli a musamman ta fuskar abinci inda wani rahoto da tarayyar turai din ta fitar ta yi zargin cewa da gangan rasha take kaiwa rumbunan abincin ukraine hari ita kuwa ukraine dai kamar yadda aka sani tamkar rumbu ne na abinci ba ga turai ba har da sassa daban-daban na duniya domin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke na gaba-gaba a duniya wajen samar da wato alkama da masara da kuma wato man girki to wannan dalilin ne da ya sa tare turai ɗin ta fito da shirin gaggawa na bunƙasa noma domin cike gurbin koma bayan da za a iya samu saboda yakin ukraine kwamishinan aikin gona tare tarayyar turai janus ya ce za mu fara aiki a cikin wasu yankuna da aka hana yin noma a jikinsu a baya saboda siyasar kare da kiyaye wurare masu koren launi da yawansu ya kai eka miliyan hudu za a iya amfani da wannan kasar a yanzu domin a yi noma a ciki hakanan kuma kwamishina ya gabatar da shawarar a bayar da kuɗi da za su kai euro har miliyan 500 ga manoma na turai saboda su ƙara himma wajen yawan abincin da za su samar da shi kwamishinan ya ce da gangan ne dai rasha take lalata rumbunan abinci da ake da su a kasar ukraine masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu kaɗan ne sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo amma kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida ta ba Adam da shirin sana mu koma noma yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kun sake saduwa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa da kuma gamsuwa a yau ma muna ɗauki wata waƙar wannan waƙar da marigayi muhammad Nuri ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita wanda zai zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke kasan tv hausa da ke karkashin tv hausa tehran بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده دمد بردمد تا های عشق پرکشان تا های عشق گفتم، افتاده در پایش زندگیست رویای زیبایش Música کهکشان هایش، پرکشان پابینشان هایش، گفتمت افتاده در پایش، زندگیش رویای زیبای marigayi muhammad nuri ke aka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana mai taken taurari na musamman da fatan kun shaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne za mu jalin zamun shirin da yake lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar. kuma za a yi ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت To Marilla, da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen jirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Rahotanni daga Palestine na cewa sojojin Isra'ila sun harbe har lahira wani ba Palestine a yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar Palestino ta ce sojojin na Isra'ila sun harbe matashin ne ta hanyar harbin bindiga. A kwanan dai ana cikin zaman ɗaɗar a yankunan Palestinawa da Isra'ila ta mamaye musamman a garin Jenin da ke arewacin gabar yammacin kogin Jordan. hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da firaministan isra'ila naftali bennett ya baiwa dukkan jami'an soji da na tsaro cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu a yankunan furcin da ma'aikatar harkokin wajen palestinian ta ɗauka a matsayin umarni na kashe palestinawa game da halin da ake ciki dai a yankin majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakatarinta antonio guterres ta nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki na ruruwar wutar rikici tsakanin palestine da kuma isra'ilar rundunar 'yan sandan birnin new york na amurka ta ce tana ci gaba da farautar mutumin da ya bude wuta a tashar jirgin karkashin kasa ta brooklyn inda ya raunata mutum kimanin ashirin a ranar talata a cewar rundunar lamarin ya faru ne lokacin da wani jirgin kasa ke tsayawa a tashar da ke kusa da sunset park wani mutum da ya rufe fuskarsa sanye da rigar ma'aikatan gine-gine ya bude wuta kan mutanen da ke cikin jirgin da ma waɗanda suke waje kusa da jirgin 'yan sandan sun ce za su kara tsananta bincike game da musabbabin afkuwar lamarin da take karin haske kan hakan mataimakiyar kwamishinan 'yan sandan birnin laura kavana ta shirya wa manema labarai cewa biyar cikin waɗanda aka harba na cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai a ɗaya hannun kuma an yi wa shugaban amurka joe biden cikakken bayani game da afkuwar wannan lamari to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voa daga birnin tehran kasashen rasha da kuma belarus sun kuduri aniyar karfafa cuɗanyar tattalin arziki da ke a tsakaninsu wannan bayanin ya fito ne yayin taron manema labarai da shugabannin kasashen biyu suka gudanar yayin ziyarar da shugaban belarus alexander lukashenko ya kai a rasha shugaba putin ya bayyana cewa kasarsa da belarus za su ƙara karfafa cuɗanyar tattalin arziki da ke tsakaninsu ta da za su dakile takunkumin da kasashen yamma suka kakaba musu kana ya ce kasar belarus dandali ne mai dacewa ga rasha na yin shawarwari da ukraine a nasa bangaren shugaba lukashenko ya bayyana cewa kasar amurka tana shawo kan ukraine da poland da kasashe uku da ke gabar tekun baltic domin su yaƙi belarus don haka belarus ɗin za ta hana duk wata dama ta yaƙar rasha yayin da kasar ke gudanar da aikin soji na musamman da ina kuma da wannan nema gaba ɗaya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada a cikin koshin lafiya